صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu ci gaba daga baiti na 34 a cikin maqsurat ibn durayd fi funun ash-shi'r wal hikam wal hikmah wal maw'izah wal adab uh, mun gama da baiti na biyu wa khamarat nafsu abil jabr jawa hatta hawa al man qad hawa to za mu tashi wabnul ashajjil qailu saqa nafsahu ila ar-rada hirara ishmatil ida wabnul ashajji sannan abdurrahman ibn al-ash'af wanda aka fi sani da ibn al ashajj al-qailu wanda yake gwanto ne ko kuma dagaci ne ko biya muradi ne saqa naftahu ila rada shi ma da kansa ya kai kansa zuwa ga halaka zuwa ga mutuwa hizara ishmatil ida saboda tsoron dariya ta magauta to shi ibn al-ash'af na asali ya musulunta a lokacin annabi sallama sai ya yarda da yarda sai ya gudu to lokacin sai na abubakar sai aka kamo shi da aka kamo shi lokacin sai na abubakar to lokacin da ya faɗo hannun sai na abokar Allah ya ƙara da a gare sai sai na abokar yake cewa mata zunnu an nisa ilin duk a zaton ka yanzu ne zan maka saboda ya san ai sai na abokar ya san ya musulunta kuma ya sai ce ya khalifata rasulillah ni ina tsammanin ta'fu anni wa tuzawwijni ukhtak <laughs> to da yake manya inda kake tunanin babba ya huce misali ai da haka ya zama babba fa'afa anhu thumma zawwajahu ukhtahu ummu farwa bintu abi quhaf kaga abin al'ajabi da baba ki akhlaqul kibar kenan in babba ya maka abu sai kai ta mamaki ya aka yi haka ba dan gurin ba lokaci da na saba muku misalai da yawa amma dai a wannan a matsayin misali to shi haifa abdurrahman ibn al-ash'ab ta shi abdurrahman ibn al yana cikin dakaru na na na, na bani umayya kwamanda ne a cikin kwamandojin a rindinar hajjaj ibn yusuf as-saqafi to amma Allah ya sani baya kaunar hajjaj shi ma hajjaj baya kaunar mahalan bani Amina, mahalan mawalina la tambushu bainana ma kana madfuna Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum wala nalumukum alla tuhibbuna la tasma'u an tuhinuna wa nukrimukum wa an nakuffa al'adha ankum wa takfuna kullum muhiqqun lahu fi bughdi sahibihi inna bi fadlillahi naqlukum wa taquluna to haka ce haka tsakaninsu da hajjaj dan wata rana ya shigo ya fita hajjaj yake cewa wallahi yadda yake ji a zuciyarsa kamar ya kashe wannan mutum to amma ita siyasa dole sai ka tafi da wanda ba ka so kana ci kana kallo saboda in ka gusar da shi watakila kuma akwai ɓarnar da za ta faru ta fi ɓarnar a ce yana nan to shi ma baya ƙaunar hajjaji to amma duk da haka kuma an ba shi dama a daular gani umayya to an tura shi da rindina domin ya je yaƙi arnar roma to kawai ya ba da bai ƙarshe sai ga wai shi ne zai hana nema tun daga shi da bataliya ta sojoji masu tarin yawa ya juya kawai ya ƙi hajjiyar. to kawai da zuci a shekara ta 81 bayan hijira a nan alaihi sai zuciyarsa ta raya masa cewa to kawai ya yi haka to sai aka fara kamfen. to dama a lokacin akwai gabar gaba da takaicin abin da hajjaji yake wa mutane a cikin zukatan kowa don haka yana ɗaga tutar kuruji cewa zai fita yaƙi hajjaj inda kuruji yake da matsala duk sai aka samar hannu aka yadda to sai aka ce to gaskiya in kana so mutanen basara su bika ka to ka je ka fito da hassan albasari ka yi yadda za ka yi ya bika in hassan albasari ya bika ka ba wanda zai saura a basara ba zai yi ka ko aka je aka samu aka ja hankalin hassan albasari aka gwada masa zaluncin hajjaj har ya yadda to tun da malam hassan ibn abil hassan albasari ya fito sai zanto ba wani mutum nagari da ya rage wanda za a tallata masa wannan tafiyar bai bi ka ba amir ibn shirahil ash-sha'abi ya bi a wannan waye ibn abdullahi ibn shekhir shi ma ya bi Abdu'l-Ta'idu ibn jubair Allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma ya bi manya-manyan mutane masu daraja da matsayi duk suka fito suka bi wannan fitina to sai aka ce to a ah, ai hajjaj ma ya kaɗan yanzu tun da an taru a je mana a yaƙi abdulmalik ibn marwan ɗin gaba ɗaya sai aka yi wa shi ibn al ashas ɗin laji kansa da rahama sai aka yi mishi mubaya sai ya karɓi kuma ya karɓi wannan bai'ar sai ya kwana a madadin aje a yaƙi Malikin rum sai aka karkata sai labari ya isarwa hajjaj hankalin hajjaj ya tashi saboda an tara rindina ta fi mutum dubu ɗari domin mutanen kirki sun yawa a cikin wannan rindina. to Allah kuma ya so ya jarraba al'umma da wannan damuwar abdulmalik sai hajjaj ya rubuta wa abdulmalik cewa ga halin da ake ciki abdulmalik ya rubuto wasiƙa zuwa ga shi ibn al-ash'as cewa to kai hakuri in maganar mukami ne sai in sauke hajjaj in dora ta ce ina ai kai yanzu mu yanzu ba ta hajjaj muke ba ta kai ma muke to nan ne fa aka zo aka haɗu aka yi aran gamar da ba a taɓa yin irin ta ba saura kiris a cinye rundunar hajjaj to amma saboda ita daular bani umayya duk da irin zaluncin da yake cikinta amma kuma dai bata sauka daga asalin jadda ta hukunci da littafin Allah na ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma akwai kyautatawa talakawa duk lokacin da kuma a siyasance za a kyautatawa talaka to ko me za a yi masa zai iya yin haƙuri ya jure to nan ne fa runduna ta jure ta yi komai har ta kai sai da aka fasar da su ibn al aka tarwatsa su shi ibn al ɗin ya fece ya gudu sai ya gudu ruma mutumin da aka ya shirya zai je ya yaƙe shin ƙarshe kuma wurin ya gudu shi kuma sarkin ruman da ya ji sai ya karɓi ibn al ko ba komai don ya baƙanta wa daular musulunci rai ga su kiristoci ne amma aka ba shi mafaka ta siyasa aka girmama shi aka karrama shi yana yawon tsayar da yake so amma ko ba komai ta gada an fasa ya su ta ga matsalar kuruji kenan to a da ƙura ta lafa to hajjar sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga shi wannan bayan kusan shekara uku ya rubuta wasiƙa zuwa ga shi malikun rumun ya yi masa rantsuwa da Allah yace wallahi idan bai aiko masa da ibn al-ash'af ba zai zo masa da dubban ɗaruruwa na rindina sai ya yi kace-kace da ƙasarsa da mulkin sarki ya ɗau wasiƙa ya tara bokayensa ya tara masu masa masu ba shi shawara aka tabbatar dai da magana hajjaj ɗin nan daga can suka ga to gaskiya wanda su tsira da mulkin su suka sa aka kama ibn al aka tattara shi aka haɗa shi da rindina aka ɗaure shi aka da shi da waɗanda suka tafi tare da shi aka taso su za a taho da su wajen hajjaj to sun taho ne suna cikin tafiya to sai suka zo suka yada zango a wani saɓahul bai suka kwana a wurin to shi da wani irin abokan tafi wanda aka kama su taron kamar za a iya cewa talakanta ne a da to mari ɗaya aka samu to shi ibn al-ash'ar sai yake tsoron yanzu a kawo shi gaban hajjaj ga kuma ga matsayinsa ga halin da ya kasance to ina amfanin rayuwa a haka sai ce yana so ya tashi ya biya bukata ya fi tsari to shi abokin tafiyar tasa ya tashi tare da shi kawai sai ya fincike jikinsa ya faɗo daga wannan sama sai ya mutu kamar yadda ruwayoyi suke faɗa to shi ne wato shi ne yake cewa wabnul ashajjil kailu shi abdurrahman ibn al-ash'ar a hauta ana a hauta ne wanda yake da mulki amma bai kai sarki ba to kaga ko inda suke da mulki bai kai sarki ba suna da yawa dagaci hakimi ko eh, mai unguwa amma ya yi ƙasa da yawa <laughs> shi ne irin da su dagaci ta hakimi su ne gari to amma a hausar datan ana ce masa gwanto ko ana ce masa biya maradi in kamar za ce takawa alajiya muradi muradi to shine zaga a yankin nijar yankin da magarin da sanar suna cewa biya muradi to to shine alqail kenan jam'in ana cewa aqyal in kara karanta makama zaka ji ana yawan fada to saƙa nafsahu rada da kansa ya kai kansa zuwa ga mutuwa shine ya fado daga sama me yasa hizara ishmatil ida saboda tsoron dariya ta maƙiya. wannan kurujin da aka yi a sanadiyar sa aka kashe sa'id ibn jubair Allah ya kara yadda dan su ma sai da suka ɓuya suka ɓuya suka ɓuya shekarar su kusan nawa suna ɓoye kusan bayan nan bayan fitratu bin al-ash'ab ai hajjaj ya ƙarara ya rayu kusan shekara ya shekara tara kuma ga biyar nawa kenan ya rayu shekara goma sha uku to sai da suka shekara goma suna ɓuya har sai da suka ji kunyar Allah wani me yasa suke taɓuya ne suka fito kawai suka bayyana ko ma me zai faru ya faru ƙarshe hajjaj ya dinga kama su ɗaya bayan ɗaya yana kashe su sai da ya kashe sama da mutum dubu kaza kuma kafin ya kashe ka sai ka yarda cewa ka kafar ta tukuna da kurujin da kuma dole sai ya kashe ka amma akwai waɗanda kamar su amir ibn shirahil ash-sha'abi sun fito tsakanin da Allah suka faɗi halin da suka kasance suka ƙasƙantar da kansu suka wulaƙantar da kansu ƙarshe dai hajjaj ɗin da ya ji gaskiyar da suka faɗa don biyu fitowa fili ya gaya masa yake cewa wallahi mun tabbatar da cewa ƙarshe Allah ya kunyatar da mu ya ɗora ku a kanmu kuma zuciyarmu ta riya mana mun aikata saɓo kuma kun fi mu har ga Allah kuma a sanadiyar haka mun rasa mutane na alkhairi na kirkin da ba za mu samu irinsu a wurinku ba ya faɗi maganganu dai na ban tausayi hajjaj ya ce to wallahi kai ka fiye min waɗanda suka fito suka karya je ka an da ya so ya ribaci sa'id ibn jubair a wakar shi da wannan khali waye ne alƙasari ya aiko da su daga makka to shi sa'id bin jubair ya ƙi yadda ya rasina ya ce masa an ta shaƙi ibn kusayr ya ce laisa zalika sammatni ummi da wasu suna cewa akwai rauni a cikin irin wa'annan ruwayoyin amma dai sun fafata da hajjaj ƙarshe da ya kashe shi a shekara ta 94 bayan hijira to wannan shi ma yana da kyau mutum ya san fitness ibn al ashad akwai abubuwa na izina a cikin ta to shi ake cewa ibn al-ashaj wa ibn al-ashaj al qayl sannan ibn al-ashaj wanda yake gwanto ko biya muradi ko dagaci ko hakimi saqa nafsuhu ila rada da kansa ya kai kansa zuwa ga mutuwa arrada mutuwa kenan ko halaka ardakum ya halakar da ku ko hizara ishmatul ida ishmatul ida shine dariyar makiya washa matatil a'da shine annabi Musa da annabi Harun yake cewa yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ita ce ko wala tushnif biyal a'da'a kakka sa makiya su min dariya da ka shamata din ita kadai kalmar shamatan shine dariyan makiya an gane ko dan haka ash-shamituna kuma ashabu shamata ce ta sai ke cewa waqtarama al wadhaha min duni allati ammalaha sayful himam al-muntada sannan yake cewa alwaddahu wato waktarama alwaddaha min dunin lati waktarama ita dai mutuwar ta zo ta fincike alwabaha wani sarki da ake kiransa alwaddah wani kuturu ne sunansa jazimata ibn malik ibn faham ibn daud al to yana da cuta albaras shine fatar mutum ta dinga ta kuɗi kuma ya zanto akwai ruwa a cikinta ita dai tana da ɗan bambanci da kuturta amma mu da yake kuturta muka fi sani kawai muna riskar da ita da kuturta ne amma kamar tana kama da mele tsakanin mele da kuturta sai dai ita wata da ta ta hasiyar ta ta rashin lafiya to saboda haka shi ko tana da suna ne da hausa mele shine ga mutum kamar ya kone gaba daya shi ba zabiya bane ba amma fatarsa tana ɗashewa, tana koma irin ta zabiya na baji ba a kasbi daban shi kasbi wani dishi-dishi ne da yake fitowa a jikin fuskar mutum ita ba rashin lafiya ce ta fata shi kuma mele in dai mutum ya taɓa ganin zabaya shi zabaya ai gaba ɗaya aka ake halittarsa duk jikinsa shi kuma mai mele roɗin irin jikin zabaya za ka dinga gani a jikinsa ko ka ga idanuwansa sun kewaye da wannan ciwon ko bakinsa to wannan ko gwiwa shi ake cewa mele shi kuma ita kuma kuturta yawanci tasirinta yana bayyana a ko'ina a jiki amma ta fi yawa a ido da hanci da kuma yatsu na kafa da na hannu sai kuma ta bi gaɓoɓin jiki to don haka abin da akwai ɗan alaƙa tsakanin mele da kuturta ta wasu ɓangarorin to shi samu nan galibi yawanci al'abras sai mu da shi da kuturta kawai to sai aka ce shi jazimatul abras kuturu ne ko kuma ka ce yana da wannan cuta ta albaras to amma saboda shugaba ne ba yadda za a yi sai aka ga cewa bai kamata sarki a dinga ce masa yana al'abras ba sai a cire shi a sadi din sai a mai da ita ne ruwa sai zo ne al'abras ta shi kuma saninka da tarihin larabawa baya cika sai ka san labarin jazimatul abrash saboda akwai labarai da karin magana da yawa da suke da alaƙa da rayuwarsa wanda inda ka karanta ya kamata a ce ka sani sai ban sani ba minti saura minti nawa tara minti tara to bari mu zura da gudu mu dan ba da labarinsa to shi ma mutuwa din ta wafce shi min dunin lati ammalaha saiful yawa saiful himani takobin mutuwa ikhtaramal alwaddaha ya zo ya guntule wannan sarki alwadah min dunin lati ammalaha ta hana shi ya samu abin da shi ma ya buri wata iri ce takobin mutuwar nan ba wacce take a zartarwa zartarwa in aka yanka ta to ga in aka tara ta to ga yawo jini na huce to shi jazimatul abrash din kabar yadda masana suke faɗa cewa sarki ne wanda yake ya gagara kuma ya mallaki kusan duka sasannin ƙasashen da suke gefen gabar tekun furatu wanda yake yankin fasha a iraki kenan har zuwa ƙasar ambar zuwa jamus zuwa kuma ƙasashen da ke gefen wannan kusan tsawon shekara 60 ya daɗe yana sarauta to shi ɗin asali zurriyar amalikawa ne domin an yi shi tun kafin zuwa musulunci su kuma amalikawa suna ɗaya daga cikin al'arabul ba'ira wanda gaba ɗaya sun ƙare ba ko ɗaya akwai jadis akwai amalika akwai ad akwai samud akwai jurhum akwai adil sun dai kai kusan takwas wanda gaba ɗayansu yanzu babu ko ɗaya da rage nasu yanzu an laraba wanda suka rage su ne al'arabul musta'araba dama akwai al'arabul ariba akwai al-musta'araba wanda asalin su laraba ne da wanda daga baya suka zama raba adananiyun gaba ɗayansu al-musta'ariba ne to su kuma al'arabul ba'id al'ariba din akwai alba'ida minhum wal ariba alba'ira wal ba'ida sune waɗanda suka kare ga ɗayan su babu sauransu ko ɗaya babu akwai kuma waɗanda suke da sauransu su kuma waɗannan gidaje goma ne akwai mazhij akwai kinda akwai az akwai ashariyun akwai lakam akwai juzam akwai amil akwai ghassan su wannan duk har yanzu za ka iya samu amma nasa annabi Salama su kaga sun tike zuwa ga adnan shi kuma zuwa ga isma'il shi kuma isma'il kaga a wajen jurhum ya koyi larabci shi na asali an zo da shi ne daga garin sa annabi ibrahim annabi ibrahim dan wani gari ne kakan ku annabi ibrahim dan wani gari ne dan katsina ne <laughs> malam zai ba annabi ibrahim dan ina ne asalin dan iraki ne ko sannan daga baya kaura ya dawo sham biladu sha to in yana da yarensa na asali to da yaren iraki amma ba balarabe ba ne to to waktarama alwaddaha min dunin lati ammalaha to ba za ka gane menene abin da shi ya so ba shi alwabba din sai ka ɗan ji tarihin mewa al'abba ya ƙara mana minti biyar to a lokacin nan mulkinsa ya kai ko'ina ya shiga can ya fita can ya shiga can ya fita can ya kama nan ya haɗe da ƙasarsa to a makwabtansa akwai wata sarauniya da aikin ta zamba'u ita ma da ta gaji mulki a wurin ubanta to ta rasa yadda za ta yi wannan mata ga kyau amma kuma kullum cikin tsoron farmaki take na shi jazimatul abrash to kawai sai ta shirya ta tara dakarunta da bokayenta suka buga mata aka ce to abinda za ta yi tana so ta tsira ta yi da'awar tana son shi zazimatul abras ta rubuta ma wasiƙa tana son ta da aure idan ya ganta ya ga yadda take ya yadda to idan ta kaɗaice da shi sai a shirya kutun gular da za a kashe shi a kan sharrin mace kamar yadda suke ba wai in ji wane ne yake cewa su mata masu kunshi ba su da alkawari kuma haka ne sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya tsira a cikin su to a taƙaice da in yanke mana dogon tarihin na san za mu koma mu duba ita ce ta yi sanadiyar ajalin shi da zimatul abrash domin ta kaɗaice da shi ta buɗe fuskarta ta buɗe gashinta ya fitini da kyanta da sauransu da ƙarshe ta zame dama ta shirya da za a kashe shi sai aka kashe shi to kaga me kenan yake burin samu wannan mata to amma ya same ta kaga saiful himamil muntaba mutuwa wacce take takobin mutuwa wacce take ga yawo jini na hushe na wuce ikhtarama ta guntule shi al-ikhtiram asali shine lalata abu kharmu shay'i wa ikhtiramuhu bil mujama shine a fasa abu ko a lalata shi da haka shine ake samun khawarimul muru'a abubuwan da suke zubarwa da mutum mutunci an gane ko ah, so amma abin da yake nufi a nan ta hana masa samun wannan mata ya ci gajiyarta kuma ya ci moriyarta shi ne abin da yake nufi ah, waxtaramal wadda min dunin lati ammala ha saiful himamil munta sai zama saiful himamil munta ba shi ne fa’ini mafi biyu ɗin kuma shi ne alwadda ha sauramunti nawa da 25 ɗin ta so to shikenan a tunda muna da labarin jikansa ba jikansa ba kai dan yar uwarsa shine Amr ibn Rabi'a muna da shi a baiti na 45 ina ganin to bari mu bari mu ci gaba in mun zo sai mu sai mu karasa tarihi shi jazimatul abraq sai yake cewa hal ana bid'un min aranina wala jara alaihim sarfu daharin na tsallake aha faƙar sama qabli yazidu yazidu taliban sha'awal ula fama wa hawala wana fa'taradat duna alladhi rama wa qad jadda bihi aljidd alluhaym yace faƙar sama qabli to ba ni ne na fara ba yace kafina ma yazidu yazid dan gidan muhallab ibn abi sufrata wanda shi ma yayi bore ga daular bani umayya har ya nemi aka yi masa mubaya a basara to shi ma sama kabali ya wato ya ɗaukaka kafina ɗaukaka zuwa ga sha'awar ula fage na ɗaukaka famawaha kuma bai yi rauni ba wala na kuma bai gajiya ba wala wahaɗin nan Allah subhanahu wa ake ce cewa wani shaqqatis sama'u fahiyar yau ma'izin izin. wahiya ko a lokacin sama ta tsage za ka ganta a lokacin ta yi rauni wala wana wana yani alwani shine gajiyawa kenan misahun ko misahhin idza alal wana. A sarna gubaran fil kadidin murakkali ko Allah ce izhaba ila fir'auna mene can wala ta niyafi zikiri kar ku gajiya wajen ambatona ko to fa'taradat duna allazi rama fa'taradat duna allazi lama alluhaimu al'uraba musiba mai tsanani can zaka tafi shine fi'ilin i'taradat ita ta sha duna allazi rama ta hana shi abin da ya so na halifanci wa qad jadda ga jiddu ƙoƙari ya haɓaka Ƙoƙarinta ya haɓaka jaddadihil jiddu Ƙoƙarinta ya haɓaka amma ya samu abin da yake so a a i'taradat al-luhaimul uraba al-luhaimu musiba al-uraba mai tsanani da al-luhaimu da al-uraba din kowanne zai iya zama musiba mai tsanani shi da kansa amma min babu idafatu shay'i ila nafsihi ne ta'kidan kamar da aka ce al-masjidul jami' ko sailul arini ka gani sailu din shine dai al'arin din to to wannan ma al-luhaimul uraba masifa wacce take mai tsanani i'tarabat ita ta sha gaba dunan rama ta hana shi ya samu abin da yake so gashi kuma wakar jadda bihil jiddu gashi sa ya haɓaka kware daga sai amma duk da haka bai samu abin da yake so ba hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in